daga watan january zuwa disamba na 2019 hukumar kastam ta samu yawan haraji da aka karba wanda aka shigar da ita ta aljihun gwamnatin tarayyar najeriya wato naira triliyan daya da digo uku dama abinda gwamnati ta bamu mu karba a wannan shekara shine naira biliyan dari tara da talatin da uku da digo biyu mai magana da yawun hukumar hana fasa kwauri ta ƙasa joseph atakedan da bayanan kudaden da aka samu ta hanyar haraji. Wannan bayani ya ja cece ce, daga ƙwararru da masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum da ke ganin dole fa sai an yi gyara a batun gudanar da harkokin ƙasar baki ɗaya idan ana so a samu ci gaba mai ɗorewa. Tsohon mukaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana cikin masu irin wannan tunanin. Wani yaudara da wasa da hankali da na ji hukumar kwastam kanaiman mutanen najeriya wai rufe boda ya haifar da ɗa ido an samu ƙarin kuɗin shiga daga biliyan zuwa tiriliyan da sauransu to amma ai suna manta wani abu watan farko da da farko lokacin da ake smuggling din nan in ma an daina misali ga misali ina su mutanen kasan suke akwai wanda ya isa yi smuggling a tarayyar najeriya ba tare da haɗin kan kastan ba wani ainihin wayo ne kuma shin abin da nake so in tambaya shine ranar da aka buɗe bodan nan aka ce to shikenan an gamsu abubuwa sun yi daidai shikenan an daina smuggling din kenan to sai dai ga ƙwararre a harkar zamantakewa Muhammad Ishaq Usman yana ganin hukumar hana fasa ƙauri ta yi rawar gani duba da yadda ake aiwatar da dukiyar ƙasa idan har za a ce ana yaƙi da cin hanci da rashawa to an yi amfani da wannan fikira ta rufe kan iyakoki ne saboda ƙarin kuɗin shiga kada ki manta cewa iyakokin nan na Najeriya duk da aka garkame su banda ta Legas wato iyakoki ne da za a ce kusan suke da yarjejeniyoyi da ƙasashe makwabta da ita wannan ƙasa wato Najeriya. Saboda haka ko lokacin da aka gargama iyakokin in kula akwai ƙorafe-ƙorafe saboda akwai sharɗoɗa da ƙa'idoda na zamantakewa wato a wannan yanki na yammacin Afirka da Sahel baki ɗaya tsakanin ƙasashen da Najeriya ta makwabtaka da su dangane da matsalolin kan iyaka da kuma wato tarayya wajen cin gajiyar juna shi ma dai da ya shafi kan batun iyaka. iyakar. Amma a nashi nazarin shugaban kungiyar Sislak da ke sa ido a harkar gudanar da mulki, Awal Musa da Sanjani, ya tsokaci yana cewa yana goyon bayan matakin gyara da zai kyautata wa al'umman ƙasa. Babu wata ƙasa a duniya da ake irin wannan mundahala kamar Najeriya saboda haka bai yi mu fita daga cikin ƙangin da muka samu kanmu kuma sa'an nan dole ne a samu gyara don abin da ake kira a turanci leadership recruitment wato wani mataki na tsamo shugabanni masu mutunci adalai waɗanda suka ƙware kan yin aikin harkar tafi da jama'a da kuma harkar gwamnati ba zai yiwu mu ci gaba da ɗiban waɗanda ba san ma abin da ake kira jagoranci ba dole ne a kawo tsarin da za a samo shugabannin da sun kware suna da gaskiya suna da amana suna da fuskanta kuma suna da kishin ƙasa ba barayi ba ne ba masu cin amana ba ne ba waɗanda suke albazirmanci da dukiyar jama'a ba ne. har yanzu iyakokin ƙasar a rufe suke sai dai ana iya shiga ƙasar ta sararin sama ko ta iyakokin ruwa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.